sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Alhamis 17 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda shigar da gurbataccen man fetur a najeriya ya shafi tattalin arzikin kasar da kuma yadda al'umman kasar suke nuna damuwa a kai shugaban kasar faransa emmanuel macron ya ayyana shirin kwashe sojojin rundunar takuba da na rundunar barkade daga mali waɗanda daga bisani ya ce za a girke su a jamhuriyar nijar bayan haka kungiyar jama'atu nasarar islam ta ce ana samun nasarori game da matsalolin tsaro sakamakon addu'o'i da ake yi a cikin kasar muna kuma dauke da rahoto na musamman da za mu kawo muku akwai kuma labaran wasanni daga najeriya amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe sakataren harkokin tsaron amurka leo da austin ya faɗa yau alhamis cewa rasha na ci gaba da jibge sojoji akan iyakar ukraine kuma bai ga wata alama cewa Moscow na mayar da dakarunta gida kamar yadda ta yi ikirari ba. Mu ba mu ga hakan ba, shugaban ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya faɗa a Brussels a taron ministocin tsaro na ƙungiyar tsaro ta NATO. Sabanin haka mun ga sun kara akan sama da sojoji dubu ɗari da hamsin da suka jibge kan iyaka. Har ma muna ganin suna kara tara kayayyakin yaƙi. Austin ya ce, na san da kaina cewa ba kwa yin irin waɗannan abubuwa ba tare da dalili ba. kuma tabbas ba za ku yi su ba idan kuna shirin tattara kaya ku koma gida. Jami'an Amurka sun ce Moscow ta ƙara sojoji da yawan su ya kai dubu bakwai akan iyakar Ukraine a cikin 'yan kwanakin nan. Austin ya ƙara da cewa babu shakka babu wani dalili da ya kamata ya zo ga wannan kamar yadda babu wani dalili da zai sa Rasha ta sake mamaye Ukraine bayan da ta mamaye yankin Crimea a shekara ta 2014. masu aikin ceto da jami'an birnin petropolis da ke tsaunin kasar brazil sun ce adadin waɗanda suka mutu ya kai akalla casa'in da hudu daga zabtarewar ƙasa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya birnin mai tazarar kilomita 68 daga arewacin rio de janeiro ya fuskanci wa makon ruwan sama kamar da bakin kwarya a ranar talata da ta wuce wanda ya mayar da titina zuwa koguna hukumar kula da yanayi ta yankin metsul ta ba da rahoton cewa wasu sassan birnin petropolis sun samu kusan santimita 26 a kasa da sa'o'i shida fiye da yadda aka yi tsammani a gaba ɗaya watan fabrairu ruwan ya lalata gidaje da ke unguwannin gefen tsaunin tare da yin awon gaba da motoci jami'ai sun ce kimanin gidaje tamanin ne suka lalace kimanin mutane 400 da suka rasa mahallansu ne aka tsugunar da su a matsuguni akasari a makarantu in ji jami'ai Kungiyoyin agaji sun yi kira da a bada gudunmuwar katifu, barguna, abinci, ruwa, kayan sakawa da kuma abin rufe fuska ga waɗanda abin ya shafa. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. a ƙarshen wani taro da ya gudana a jiya laraba a birnin paris wanda ya samu halartar wasu shugabannin kasashen yammacin afirka shugaban faransa emmanuel macron ya ayyana shirin kwashe sojojin rundunar takuba da na rundunar barkane daga kasar mali waɗanda daga bisani ya ce za a girke su a jamhuriyar niger domin ci gaba da yaki da ta'addanci a yankin sahel matakin da tuni ya fara haddasa cece kuce tsakanin jama'ar niger wakilin murya amurka a birnin ya mai suleiman munubar barma ya aiko mana da ƙarin bayani Taron wanda ainihi aka shirya da nufin duba makomar rundunar takuba ta haɗin gwiwar sojojin ƙasashen turai da su na rundunar barkan masu sansani a Mali ya biyo bayan tankiyar diplomasiyar da ke ƙara tsananta a tsakanin hukumomin Mali da na Faransa abinda ya ƙara rikicewa bayan bayyanar labarin shirin girke dakarun kamfanin Wagner na Rasha a Mali. da yake jawabi a wannan alhamis ta kafafen kasarsa emmanuel macron ya sanar cewa sun yanke shawarar kaura zuwa niger a maimakon kasashen senegal da cote d'ivoire da aka ayyana a can farko to ko ce fasara za a iya yi wa wannan yunkuri dr sadiq abba masanin tsaro ne a yankin sahel kasan niger yana kusa da mali inda horanshi take tun ba horanshi ta bar sauran kasashe na mali wajen tesalit eh, kidal da tambuktu ta sabko nan gawo menaka da gosi huta daga mali zuwa niger kenan ba zai musu wuya ba kamar an ce za a maida su abidjan ba zai wuya ba kamar an ce za a maida su dakar to saboda wannan duka lissahin faransa ita da kanta tana so ta zama cikin sahel ta ci gaba da yaki. tuni dai masu fafutuka suka fara nuna rashin amincewa da wannan mataki da suke ganin a maimakon ya magance matsalar tsaro sai dai ya kara rikita abubuwa in shi shugaban kungiyar turnon lafash michael zodi ba za mu yarda ba su jawon kasashen waje dubu biyar da wani abu su komo nan ga dama suna nan ana kawo mun hari kuma an kawo mai dosu nan ga mun kuma za a kara kawo mun hari mali yana nan ga samu inkin kanshi wannan abu mu ya kamata mu bi hanyar mali mu ma mu samu inkin kanmu sai dai ra'ayoyin jama'a sun sha bamban a game da wannan al'amari wani tsohon dan majalisar dokokin kasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pnds tarayya mai mulki honorable abdulmumuni gusman ya ce ba daga bakin emmanuel macron za mu shi kudiri wanda ya shahi kasan mu ta bakin shugaban kasa na niger za mu saurare shi kuma a halin yanzu bai yi magana ba za mu jira har lokacin da ya yi magana ya isa mana da sako kuma da abubuwan da a shi mun shi magana emmanuel macron kuma wannan magana ta shugaban wata ƙasa ce ba shugaban mu ba matsalar tsaro a ƙasar mali wani abu ne da ya jefa miliyoyin 'yan nijar cikin halin kunci inda wasu suka kaura wasu suka rasa dukiyoyinsu haɗe da asarar ɗimbin rayukan mutane sanadiyar hare-haren ta'addanci to amma mai doda rundunonin sojan na kasashen turai zai iya taimakawa ƙasar ta magance wannan damuwa daga ƙasashen waje suke zuwa su bugi nijar sai su koma to in sojojin nan suka koma suna iya kawo ma nijar gudunma suna iya kawo taimako turai sun ce za su zo su zama yaya muke iya gani su taimaka muna eh, a samu ah, wannan buga da ake zuwa ana yi ma a fasa shi to in ana so a ci ya kamata a nemi eh, harakan sojoji da harakan kare kasa amma ya kamata kuma bunƙasa kasa yara a samo musu aiki a samo musu abin da za su yi. a farkon watan na fabrairu fadar shugaban kasar nishar ta sanar cewa shugaba muhammad bazum ya yi watsi da tayin girke dakarun barkan da takuba a wannan kasa lamarin da ya sa da dama daga cikin 'yan kasa ke mamaki akan wannan sabon matsayi ko da yake kawo yanzu ba wasu bayanai a hukunce daga bangaren nijar. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. A Najeriya kuma kasar ta kara tsanduma a cikin mawuyacin hali na tattalin arziki sanadiyar gurbataccen man fetur da aka shiga da shi a kasar da kuma karancin man da ya durkusar da harkokin rayuwa. Daga Abuja, wakilinmu Umar Faruk Musa ya aiko mana da wannan rahoton. Shu'abu Idris masani ne akan sha'anin tattalin arziki ya kuma min karin bayani dangane da matsaloli da kuma kacanir da gurbataccen mai da kuma karancinsa yake kawa ga kare lagon tattalin arziki da kuma zamantakewa ta al'ummar Najeriya. Rashin man nan zai hana misali wasu masu amfani da motocin tasi su kasa fita su nemo abincin da za su ci da iyalinsu wanda suke da kaya na noma ababen da za su iya samun matsala wato ko su lalace su ma rashin man nan ana iya samun akasi na a samu a ɗauke su a kai su kasuwar da za a sayar masu tafiya daga wannan gari zuwa wancan gari masu tashi daga gidajen su je ofisoshi ko kuma su koma daga ofisoshin su koma gidajen su duka wannan za a iya samun akasi kuma kowane akasi inda za a ɗauki akasin nan akan kowane ɗan adam da abin ya shafa watakila kasan nan cikin 'yan kwanakin nan za mu iya hasara a tattalin arziki ba zai kasa dala biliyan guda ɗaya ba. to amma gashi an ce gwamnati ta yan da ake zargi da aikata wannan mummunan aiki ga ƙasa amma har yanzu ba a ji irin matakai da gwamnati za ta ɗauka ko hukumomin da ya kamata su hukunta waɗanda suka ce sun yi wannan laifin ba duk da umarnin da shugaba buhari ya bada cewa kada a raga duk wanda ya yi wannan ta'adi a mai hukunci wato ni ba zan yi mamaki ba idan nan da shekara ɗaya baka ji an ce komai ba mu 'yan najeriya allah ya taimake mu muna da haƙuri kuma kusan komi mukan yi ko oho a inda jifa ba ta fada kanka ba ta fada kan kowa ne ma haka dan najeriya yake amma in ba haka nan ba ai ba wai doka ko izini eh, shugaban kasa ya kamata ya bayar ba akan waɗanda suke da hannu a shigo da wannan gurbataccen mai ya kamata shi da kanshi ya binciki hukumar kwastam da duk wani abin da ya kamata a shigo da shi kasar nan sai ta bincika a waje daya alhaji umaru dembo tsohon minista ne na man fetur a najeriya ya kuma bayyana min damuwarsa kan wannan lalurar da najeriya ta samu kanta a ciki a daidai lokacin da ake ganin cewa kamar gwamnati ba za ta iya komai ba domin inda ake zargi a wannan badakalar tamkar 'yan lele ne da aka yi ba daɗi ya danganta ga yadda 'yan ƙasa suka matsa ko suka nuna damuwarsu suka kurawa gwamnati ido ah, in ba haka ba duk abin shashen cewa zai abin da ya kamata dai a yi a abin ya sake faruwa eh, waɗanda suke cikin abin suna da yawa kila kuma kamar yadda kuke cewa ko mutane ke cewa akwai yan lele a cikinsu tun da yan lele a cikinsu kaga abu da ya ɓaci kenan mu wahalar yan ƙasa afirka da 'yan najeriya da bakake da kowa ma rashin gaskiya da kuma tsayawa akan rashin gaskiya da son banza da cin hanci da rashawa da laga da muzu abin ba daɗi. To amma ya za a yi a kawar da ko irin haka nan gaba idan ba a hukunta waɗanda a yanzu aka tabbatar sun yi wannan mugun aikin ba. Ya kamata a a hukunta su amma kaga hukunci ba yana hannun ba ne ya kamata a sayar da za a yi a hada su da wani a sallame su ko a rage musu girma ko a yi musu dai wani abu wanda zai nuna Da gwamnati ko kuma in ta kai mana a kai su kotu ne a kai su kotu a ce sun yi banna kaza kaza wanda yake su kuma masu shari'a za su iya yanke musu hukunci daga na aiwatar. Umar Faruk Musa, Amurka a Abuja, Najeriya. ta gaida umar faruk musa da wannan rahoto kimanin watanni biyu da ba da umarnin addu'o'i na alkudun da kungiyar jama'atul nasarar islam ta yi kungiyar ta ce ana samun nasarori game da matsalolin tsaro a najeriya sai dai kungiyar kiristoci ta najeriya ta ce gwamnati na bukatar ta kara damara idan tana son ta magance matsalar tsaro a kasar ga isa lawal ikara da karin bayani babban sakataren kungiyar ta jama'at nasarar islam na ƙasa dabta khalid abakar aliyu wanda ke ƙarin bayani game da addu'o'in da kungiyar ta da umarni a baya ya ce har yanzu dai ba a daina addu'o'in neman mafita game da matsalar tsaro a Najeriya ba. To alkunut dai ana nan ana ta yi gwargwadon iyawa kuma mai amsa wannan addu'o'i shine Allah. Dama shi mai tausayi ne muna kyauta to gare shi muna tawalu zai amsa mana zai kawo mana sauki wa'annan al'amuran shi. A ma'auni na irin abin da ke faruwa a maganar matsalar tsaro daga lokacin da kuka ba da umarni na ai wannan addu'o'i na alkunut zuwa yanzu a iya cewa an samu sauyi. Eh gaskiya an samu dan dama ta inda jami'an tsaro suka samu yanayin yi musu kofar rago su waɗannan mugayen mutane kuma da yawa daga cikinsu an gama da su bal a wannan yanayin ne ma aka samu cewa suna kira a mazo a yi sulhu duk wannan muna ganin tasirin wannan addu'o'in ne na alƙunutu in Allah yarda ba za a daina ba sai lokacin da aka sauki insha Allah ita kuwa kungiyar kristoci ta ƙasa reshen jihar Kaduna cewa take har yanzu akwai sakaci a bangaren gwamnati game da matsalar tsaro a ƙasar baki ɗaya rabaran joseph john hayab shine shugaban kungiyar ta kristoci kan reshen jihar kaduna gwamnati ne sun yi alkawali suna da haƙƙi na kare rayuka da dukiyoyin jama'a amma duk da wannan alkawali da sun yi yau jama'a mutuwa suke yi yau jama'a ana sace su a gidajensu ana sace su a hanya ana sace su a gonaki babban haƙƙin shugaban ƙasa shine tun da shine babban kwamanda na rundunar sojojin najeriya shine ya ce to sojoji ko kuma yan sanda ku je inda akwai kukan nan ku magance shi ku tabbata kukan nan da ake fi ake yi kada a sake ji da gwamnati gwamnatin nan za ta yi amfani da karfi da kuɗi da zarafin da take da shi ta biyan ta'ada kamar yadda take amfani da kuɗinta da karfinta ta biyu wanda suke kuka a mai yawan ta'ada ma ba su nan gaba gida. Ɗaya daga cikin limaman masallatan juma'a jihar Kaduna Imam Abdulkadir Hashim ma na cikin masu ganin cewa harkar tsaro fa ta gwamnati ce da al'umma baki ɗaya. Kuma ya ce idan aka duba yadda tsaron yake to akwai sakaci. lallai wannan haƙƙi ne wani shafi gwamnati da su mutane gaba daya na gwamnati ya fi karfi anan suna salam ya karanta da duk da tsaro yake an dai san akwai lokacin da madina wani abu ya faru aka ji wani firgici cikin dare kafin mutane su fito shi nan suna salam ya kama dokin buɗar ha allah kara masa yadda ko shi fiɗa bai sa ba ya je ya dawo sannan game da mutane a kan hanya to wannan wajibi ne ga su shugabanni su kula da irin wannan kuma nan muna da jami'ai na tsaro ga sana'i daban-daban akwai sojoji 'yan sanda su wane ne dukkan su an ce jami'ai na tsaro to wa suke tsarewa ga wurare da ake jin tsoron abubuwa ba a kai waɗannan mutane sun tsare mutane na mutane suna ta kuka sannan mutane suke cikin da ake haɗa kai da su ake wasu abu wanda su tabbatar da wannan fara tashi kima za a tambaye su abinda suka samu za su je da shi lahira ba. dama dai ta'azzarar matsalar tsaro a Najeriya ce ta sa kungiyar jama'ar nasarar Islam ta ba da umarnin addu'o'in kunuta a masallatan kasar baki daya kuma cikin watanni biyun da aka ana addu'o'in kungiyar ta ce sauyi ya fara samuwa. Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikra, yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman. A farkon wannan wata na Fabrairu ne, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da shirin da ya yi wa laƙabin manufar yawan al'umma don ci gaban ƙasa. Shirin a cewar shugaban kasar za a gaggauta daukan matakai ne kan yawan haihuwa da ake yi a Najeriya ta hanyar wayar da kan jama'a su rungumi tsarin iyali na zamani. Shugaba Buhari ya ce banda batun samun lafiya ga mata matasa jarirai da yara. Najeriya ta kasance kasa mafi girma a Afirka wacce ta kasance na bakwai a cikin kasashen duniya da al'ummar ta ke yaduwa cikin hanzari lamarin da ya sanya gwamnati ba ta iya tsarawa ta aiwatar da wasu haƙoƙinta ga jama'a. jama'a. Farfesa Josiah Mutihir na asibitin ƙwararru ta jama'ar Jos kuma shugaban ƙungiyar Voice for Family Planning a jihar Plateau ya ce tsarin iyali na nufin matakan da iyali za su bi don haifar 'ya'ya da za su ba su kyakkyawan kula. Tazarin iyali bata taba ce a yara biyu kaɗai ko uku kaɗai ko hudu kaɗai ba amma duka kowanne da ya yi aure sun san karfinsu sun san zurfin aljihunsu domin haka ya kamata su duba dai eh, yaran da su iya rayar da su. To a cikin 'yan kwanakin nan gwamnati mata nuna damuwanta musamman shi shugaban kasa kan yawan hauhawar al'umma a nan ƙasa Najeriya wanda shi shugaban ƙasa musamman ya yi magana a kan tazara haihuwa wanda ko kuma tsarin iyali. A ganin ka ta yaya yawan al'umma ya shafi tattalin arzikin Najeriya? Eh, ko a wani kasa wannan ne na sani sun san abin da ke shiga zancen kuɗi kenan kuma wannan abin da ke shiga shine suke amfani da shi domin su ba mutane ruwa su ba mutane lafiyan jiki su ba mutane hanyoyi da sauran abubuwa duka misali makarantu da da aka gina an gina domin kamar population dubu daya ne yanzu wannan mutane da suke wajen sun kai dubu biyar to za a tara yara ɗari daya a ce malami daya. yanzu watakila abin da muna da shi shine mutane amma ba mu da abin da zai sa mutane su ji daɗin rayuwarsu. Alƙalin Sanarwar da worlddata.info ta wallafa a shafinta na nuni da cewa a shekara ta 2019 kadai an haifi jarirai miliyan bakwai da dubu dari uku da talatin da biyar yayin da mutane miliyan biyu da dubu dari biyu da saba'in da takwas suka mutu kenan an samu karuwar mutane miliyan biyar da dubu tamanin da tara in an hada da waɗanda aka haifa da waɗanda suka yi gudun hijira zuwa najeriya Kididdigar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta wallafa a jiya Laraba, goma sha shida ga watan Fabrairun 2022 na nuni da cewa Najeriya na da adadin mutane miliyan 214 da 419 da 270. Malam Muhammad Abdullahi ya danganta matsalolin tsaro da Najeriya ke fuskanta da rashin iya tarbiyyar yara daga bangaren iyaye. Za ka ga mutum ya haifi 'ya'ya da yawa bai iya ɗaukan ɗawainiyarsu ba. Musamman yanzu in ka duba yara wanda suke matasa abin da suke na kashe mutane su karɓi wayoyinsu. Iyaye ba sa iya bawa yaransu haƙoƙinsu. Kuma bai halatta ba mutum ya haifi ɗa bai iya ɗaukan nauyinsa ba. Kana ga kaman runguman wannan tsari na yadda mutane za su fahimci ya kamata su tsara su zai taimaka? Eh, insha Allahu ta'ala zai taimaka kuma wajen a rage irin waɗannan masifu da ake ciki. Matuka an yi da kyakkyawan niyya an tsaya to Allah zai taimake su kuma za a samu sauki. Shi ma Muhammadu Salisu ya goyi bayan gwamnati ne kan matakan tsarin iyali. Eh wannan batu ah, na gwamnati gaskiya ne saboda ko duba da irin abubuwan da ke faruwa yanzu a kasan nauyi ya ma ah, iyaye yawa sun sake a titi kawai su kuma masu amfani da wannan damar suna kwashen wayannan yara suna amfani da su suna yin ta'addanci wanda kuma ba daidai ba ne in har dama ah, uba ba zai ɗaukar nauyin ɗan shi ba to dole zai dinga nauyin zai koma kan gwamnati kuma zai mata yawa wanda gaskiya ba za ta iya ba in dai irin abin da muka gani kenan kullum mu dinga jin mummunan labari a gidajen rediyo kana bude rediyo sai ga an kashe kaza to gaskiya abin da gwamnati ke shirin yi daidai ne Habibu Idris daga unguwar Katako Jos ya ce bisa fahimtarsa gwamnatin Najeriya ba ta kayyade iya 'ya'yan da mutum zai haifa ba. Sai guda da tunda ba wai gwamnati ta fito da tsarin kamar yadda ala misali yadda China suke nasu sun takaita in ka haifi iya 'ya'ya kaza shi kenan. a'a namu gwamnatin najeriya a ba da spacing mutum kuma ya san irin nauyin da zai iya daukar na 'ya'yan shi an san komai na Allah ne Allah ne ke iya daukar dukkan wasu ɗawainiyar mu to amma me kai ma ka san nawa kake samu wani abu irin haka so mutum yana da kyau ya san yadda nauyin da zai iya dauka na iyalansa musamman makaranta ciyarwan wani da ya aihu dan yana dan kai wani mataki sai ya watsar da shi wanda Allah zai je zai tambaye shi ga ado musa kuwa yace a yadda rayuwa take yanzu kamata ya yi al'umma su yi tunanin haihuwar 'ya'yan da za su iya daukar nauyinsu ni na ƙara gaya miki a rayuwar ma yanzu kai ba sai an gaya maka ba ka duba fa gwamnati ce ta fito fa take ba da shawara to kai ai kana onda gwamnatin ne me yasa ba za ka bi ta ba tunda ko Allah ma da yi ma ai ya ce ku bi na gaba da ku so wannan idean da ya kawo abu ne mai kyau ya kamata a bi shi kana goyon bayan tsarin iyali ana goyon baya sosai ɗari bisa ɗari makuwa. kuwa. Sau da dama mata ne ke cika ɗaukan matakan tsarin iyali ta yin amfani da wasu magunguna walau na zamani ko na gargajiya. Na zanta da wasu mata don jin ko sun amince da batun tsarin iyali. Sunana Precious Naya Johnson yana nufi cewa za a iya ba da gab kafin a haifu yara domin taimaka ma mata ta ta huta ko kai shekara biyu ko uku ko hudu kafin ta ta haihu wani wannan yaya ya ba ta dama ma ita da kanta majikinta zai dawo kafin ta ta haihu wani. Kin aure? Ah, a zan ya aure next month March. tunda za ki aure a kwanan nan yaya kuka zauna da, da, saurayinki ko kuma ce mijinki mai jiran gado domin tsara iyalinku ok abinda muka yi cewa bayan aurenmu ba mu ce za mu haifi yara nan da nan ba za mu dan zo shekara daya mu san da juna don mu san yayan yara sun fara zuwa ya za mu iya mu da su shi yasa wannan zai taimaka mana sosai lokacin da yara sun yi sun zo mu da kan mu riga mun shirya so tsarin nan da buhari ya fitar da shi gaskiya mai kyau ne sunana amira abdullahi ismail tabbas zan yi <laughs> saboda yana da amfani kamar akwai kamar ma mutum ya aure akwai yanayin ka'idar yara da za su yi da miji cewa yara kaza nake suna haifa yanzu ko mutuwa ma yanzu miji zai mutu ya baka da yara ba yanda za a yi ba wanda zai taimaka maka to yin tsarin ma yana da amfani sunana patient patient aliyu gandun gwamnati ba su taba ce a yi abin da sun san ba zai zama mai kyau ba yawancin lokaci kam yara su ne ana kan bari a da receiving end su ne da shan wahala din za ka kawo yaro duniya kuma baka zo ka mishi abin da ya kamata ba kana nan shi yana shan wahala kai ma ma kana shan wahala ba wai baka so ka bayar bane amma maybe babu din ne shi ko malam yakubu yankai ya shawarci gwamnati ne da tafi hannun shugabannin addini da sarakuna don faɗakar da jama'a. Zan mika wannan ma malamanmu na addini, fasto imam, su ne suke da hakkin su ilmantar da membobinsu game da tsarin iyali. domin an durunci wannan abin sosai sosai na yi maganar tsarin iyali sai ce ai ana hana haihuwa ne ko kuci ba haka ba ne amma ba da shawara saboda haifi abinda kai za ka iya kontroli nasu. Hawa Usman wata jami'ar tsare-tsare a kungiyar da ke zaman kanta Pathfinder International ta zayyana alfanun tsarin iyali. Tazarar haihuwa yana da matukar amfani musamman ga lafiyar mace idan ta haihu zai amfane ta a jikinta ta dan samu dan hutu kafin wani haihuwa amma ainihi in mutum ya je asibiti ya samu aka yi diddiga aka bashi wanda ya dace da ita kenan ita macen insha Allah ba a samu irin wannan matsalan ba To batun tsarin iyali ko tazaran haihuwa na san batu ne da musamman a nan arewacin Najeriya wanda yakan zama kalubale saboda yadda mutane suke duba kamar eh, yadda muka yi magana ɗazu ana nema ne a hana waɗansu al'umma ƙaruwa a duniya. Waɗanne matsaloli ne kuka samu a cikin wannan aikin? zan ce kalubalen shine na musamman na addini wanda mutane za su fuskanci addini su sa shi a matsayin dalilin su na rashin yin wannan din kuma wanda ba haka ba ne don mun samu malamai da yawa waɗanda mun yi mitin da su a jihohi daban-daban daga naija zuwa gombe da sauran jihohi kuma mun samu haɗin kai da su cewa tazaran haihuwa bayan da mutane suke tunani ba ne na rage iyali ko kuma na rage al'umma iyaka dai na tsara iyali ne sannan kuma yana taimakawa a lafiyar uwa da kuma iyalin gaba daya. Najeriya dai ta sanya hannu a wata yarjejeniya da wasu kasashen duniya don aiwatar da matakan tsarin iyali zuwa shekara ta dubu biyu da talatin don samar da kudaden da za a keɓe don taimakawa wajen tabbatar da al'umma sun sami magunguna da sauran matakan tsarin iyali a dukkan asibitocin Najeriya game da horas da jami'an da za su gudanar da aikin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida malama Zainab, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kasashen duniya ke ta kan gudanarwa don zuwa kasar qatar don buga gasar kwallon kafa na duniya da za a yi a wannan shekara da muke ciki a ɗaya hannun kuma an dawo ci gaba da gasar kwallon kafa na kasashen turai da ya shiga zagayen kasashe goma sha shida a kara da aka yi shekaran jiya talata tsakanin sporting cp da manchester city an tashi man city din ta zura da kwallaye biyar a ragar sporting cp a yayin da psg ta yi nasara kan real madrid da ke daya mai ban haushi sai kuma wanda aka buga a jiya laraba tsakanin liverpool da salzburg an tashi liverpool din ta jefa kwallaye guda biyu a ragar salzburg a yayin da aka yi kunnen doki tsakanin inter da bayan munich yanzu kuma ga hiranmu da lawal muhammad wanda ake wa lakani da mummunan shot na yi ciyaman na wuki tuwaris na supporters club ina so ne zan yi dan wani jawabi ma fm hukumar wasanni na najeriya su yi nazari akan alkalan wasan da suke kawo su su wasa domin ne na duba na gani suna kawo akasi wato alkalan wasa ne suke haddasa eh alkalan wasa ne ko za ka bani misali misali shi shine yanzu kaman kwallo wannan rafali ya ce gol wannan lahiman kuma ya daga tuta wannan kuma rafali ya ce gol shi kuma lahiman ya ce ba gol ba a Bauchi. A filin tuna da Abubakar Tafa a Balewan Stadium mm-hmm. tsakanin Enugu Rangers mm-hmm. da Wiki tuaris mm-hmm. To amma mu a fahimtar mu kamar yadda alƙalan wasa suke to saboda haka sun samu mutane sun yi fursun da yawa ka Kano filar da jijjiga gudunsa su ma sun yi trouble mu wiki mun zo muna kwalla da Gombe United Rafali ya haɗa masifa kaga ba kyau ya kamata su nutsu a gaya musu dokoki. Yau ma na ji an buga tsakanin Kano Pillars da Wiki tuaris inda yake aka yi bayan kallo. Kowane dalili. eh dalilin da sa ko saboda alkalin wasa yanzu haka ma ai ka gani kwallon ta zo kuma an ci uki really ci mai kyau har aka yabta ne uki ba sarama ba amma da sai suka kano wani abu sai suka canja yan wasa guda biyu to sai wasa shi kenan sai taimaki sai ga kwallo raga akwai muna shot akwai kuma bitin din shot wanda aka karanta a ido na kuma ni zahiri ne ga nau ne ba da yau ba yanzu an tashi nawa da yanzu an tashi 2-1 wuki sun ci Kano Pillars 2 su kuma Kano Pillars sun ci 1 kuma an tashi lafiya. To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu ko ga babali ya dawo da takaitattun labaran duniya. sakataren harkokin tsaron amurka leo da austin ya faɗa yau alhamis cewa rasha na ci gaba da jibge sojoji a kan iyakar ukraine kuma bai ga wata alama cewa moscow na mayar da dakarunta gida kamar yadda ta yi ikirari ba mu ba mu ga hakan ba shugaban ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ya faɗa a brussels a taron ministocin tsaro na kungiyar tsaro ta nato sabanin haka mun ga sun kara akan sama da sojoji dubu ɗari da hamsin da suka jibge akan iyaka har ma muna ganin suna kara tara kayayyakin yaki. masu aikin ceto da jami'an birnin petropolis da ke tsaunin kasar brazil sun ce adadin waɗanda suka mutu ya kai akalla casa'in da hudu daga zabtarewar ƙasa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya birnin mai tazara kilomita 68 daga arewacin rio de janeiro ya fuskanci wa makon ruwan sama kamar da bakin kwarya a ranar talata da ta wuce wanda ya mayar da titina zuwa koguna hukumar kula da yanayi ta yankin metsul ta ba da rahoton cewa wasu sassan birnin petropolis sun samu kusan santimita 26 a ƙasa da sa'o'i shida fiye da yadda aka yi tsammani a gaba ɗaya watan fabrairu Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ce Faransa za ta janye sojojinta daga Mali inda take fafata da masu kaifin kishin Islama, amma sojojinta za su ci gaba da kasancewa makwabtan ƙasashen Afirka ta yamma. Da yake sanar da matakin yayin taron manema labarai a birnin Paris, Macron ya ce ba za mu ci gaba da kasancewa muna shiga harkokin soja ba tare da hukumar rikon kwarya na Mali waɗanda ba ma musayar dabaru da manufofi. To man sauraro baki dan abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan daren. Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya Allah ya bamu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.